kai gaskiya buzu dan fillo kai dufa you are fresh boy kai gani haɗaɗɗe fine boy ai to amma gaskiya akwai wani abun da kake abun nan yana bakanta mu rai wallahi tallahi ka daina yi mahalittan wasu dariya wannan ba abu ne mai kyau ba duk da bai mun ba in zage shi in mishi dariya in yi halittarsa dariya hmm? wannan ba abu ne mai kyau ba yawwa baba ga ya mushi gaskiya wannan ba abu ne mai kyau ba to kai kuma waye da kai zagin halittan wani ai ba ta da kyau shi ma ba shi yayi wa kanshi ba ko na ruwanka wallahi kana zagin halittan wani kai ma Allah ka canza maka halittar ka koma ku dinga shiga abin da ba ruwanku da masge garau kai a ga wani can mai katan hanci <laughs> kai mai katan hanci eh big nose <laughs> big nose hey gagatic nose kenan Allah ya maida ma Allah bai dama. Big nose. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga abun da nake gaya maka ko? Eh, ya da ba. La ilaha